dindin loko arakan suratul hadid lan karaye to su zukin miyan cilon midin cinyen kawari kama kan boye man zalladi yuqridu allaha qardan hasana din kawada wadro koromala sorin guljin din daji kishana au fero kamla daji shiro manajo hal nimbatero shiro alama filejo ya daji kam duro grajo kam duro kama mana tuma mana zimba a makam da shuro salam di man shi zabcin bawa gale da ide ayo sirinawa suru amdoni ibaranza gocin bai duro ga ainwa a awngala sharai majin sha diri ne wande ya sha yi mai kalzi amma ngai salamtu kojin lan salamtu yiro salam da adi dabcin ba salamtin zamu wadu illa salamtu wasila ragwazu ko salam salandu ci ma bari mana gari ndar do lashi da gana nan da gananan girci no wallo na da ji zawal shi da chotto shirotun nimin amma gai ma lewa da salam musulmi musulmin yiro salam zai ya mori kalamin wajib a kuro shi ma auru ne hijranu bainal musulmai da barosidin wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam na alayhi salatu am indi kama zarmana zain ba nan kashiru galwan zare kam salam tu bani zina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 المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم kama ala kambo gujin din dajina lan andiro na daudo ne kumbo gono yoye din andiro gultu sirawo gawan bayan sirina la yasawi minkum man anfaka min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu gulzana daji kila na de sambi soro nafaka gonum kunjodo tarana imma na bana ce au kinjiya mai bana ce inda so so na gai da ji kuma zawal doni adin za haftiye nan karo na faka gonin kinjodu shiro turi kinjolan karalan cikolto wuljin din wani man dalladhi yuqridu allaha qardan hasana ndole shi nda kam doni yuqridu allaha ala roturi cinma qardan hasana tirido ne glama ala rocin dundu shi surondon na Allah man alladhi yunfiqu malahu fi sabilillah raja'a an yu'awwidahu ndun surondon liman gozu ala nan karocin tuma ala yi shiro kalaktiye nyazu karun zan are da sai sagon yimin din yikiya ala yi wurocin da karun min belan yimin nda ada yi joma din ada yi dici dim kuma yi wano fa lahu daji kuma ala ya kawakawaksin shi kinjiro ne a wanzu gwazi cina duro a da'afan kathira mu da'afan gu alamana eh, matsalul da dirin shukuna amwala hun fi sabilillah ka matsali habbacin ambatar saba sanabila fi kulli sumbulacin tu habba wallahu yi da'ifu liman ya sha wallahu wasiyun ali kan bai gwazi na fakan cin kawo falco naira falco dubal miliyan fal adin ala ya bana ta mara gwanin can ma daji alama na kam barema lezi kusizi daji cidin ciripto lezi bulala zi gipco ciripto liti girejin daji riyono ya daji kangale doni rizina di rezi rezin ngilanji gare-gare tulur suturo sai tulur adi kwalwaso kusi ju miya miya miya miya ganazo zo a yi falina isa tulur rawalzi tulurde falwa som yoro walzin bal miya miya ro walzin ha atman da zide wallahu yudaifu liman yasha'u kaman da ka waksin kam shuro ka waktin zikrana yar tulurde man da jin badai abin da suka ada yi rufan dimin mudha'afa din qardan da hasanan wajja Malamai guzain din alqard alhasan din sharta azbe kawsara nan de a sha'adin gila hukuncin duro da ji sur'a wa qardun hasan ne walce duro la kunul alqard hasanan hatta a wasafan ashara sifa gari daga ne mi usro sara ne min maidin mbiro walja adin doni kwa a awam dingila jaza done alai wadro gozuna din yana zini kan cilo mi an yakuna almalu min alhalal liman dai halallan no walzi haram min no wallo no yaw qardan hasan no walzi nyam de jiri yoron gala jaye kaman de shi tahir nan kaduro tahir kan ya samai ba inna allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban alayhi salatu gujin man tasaddaqa bi adli tamratin min qasbin tayyibin wa la yaqbalu allah illa at-tayyib kambe alama dibuno yi gozu dibuno fal gozu a wanzu da alama jibuno yi nimganan au biya jibuno kilan zuri sarakono amma jibuno zuri au a wanzu sarak suna da halal lena dalin zuri kuma ala da sumoyin ba sai au halal dunya da jina da kardun hasan dai an yakuna alkasbu min alhalal liman da halalin na wanzu wa an yakuna ajwad almal liman nim do ne sanan nimin din shimangal woro walzi a halal diman jiyanti me yayi suru halal jiyanti dabbara walona kana di bi be dondi be da yin dale sada ala nan karwana ya yarjin dugonin cham au dondi a tsani lejin dugonin cham ayo ala da samoyin ya a yon dale da gudanin mamade da sun zangalawa annan kaduro an yakuna min ajwadil mal liman min suran galoro wanzu naira miya gonin sarakturo miya. nara mi ada cilan kadau ba shi mi ada lugub shirma kurun joroi di soli cebdi mai sha taro wazina kadaw zai sadu gonu dai har kam min dumaro shaktin ma sha shahada faidajin gaini min ade <laughs> do ha ne shekin dalai dai sumoyin na kadro a lejin shesi sumoyin sare suroka galangala roshe tuskazi ya zuzi illa an tuqmidu fihi di anna kadro a wadi min di yimin di ngalwar wanzu wa anta tasaddaka wa anta muhtajin ilai awra ne sadan nimin de qardan hasan wal jara amma sa sadan nimin da awra dira amar wanzu wani awon man yi ma wani makramin suluna da kulli alana karzarin ye Allah yarhamu sai na baje guljin buri bum jilan gafsina da horar gwan mimiya horar manya bana zuwa ayo ha alin jilan ma ni yiro fa da timba horare sumo yin yirni miya baban nadimma annan karo shi manya bana zo biya mu kwara hamma kilewa silai zumzum bulduma niro sakin adai da ya wuro ko arin masana daga da yi ko ne sakiya imamu wurin jiro zuwa ni minno a majalis laro zuwa ni minno a fato laro cari laro yi minno a wule ni mindo hura laro miya ta san zuro hukum ko ni minno yayi kilewa silai digon goni mimiya an shi makardan hasanan amma ji lanin jiranin cot da zina ngai kwallata ngai amsu fit gonmi min adna lan anta lasta bihajatin ilay kazin musa da mimin yayi ngila cin zana kada ba na magwani mimin ga ya ngai ligulugu bro zana yirma na layi kiman jiron gaidi ma pus sukjin ha ga daudi ya san magra san ce zuna Allah dokwa da gon da yi sada koko na lan sada mimiya da renzuri da tsaro shakar mini la wanda ya da maro nga awadun yiminde nyikla amdala mara walzu kurusan wa an tusrifa sadaqataka ilal ahwaji ahwaj ilayha sadari qardan hasan na jara amma kam doni shiro sadari yiminde awdur mara walzu wuni wuni nduso biya wadda godum kam doni shirma wanduro titina royali mimi aw biya shiro yimi shati ainayi majin surace awati wulan bitikana har qarui kam doni lambitina non ma wajiri shi ma da majin da gwarmi miya zauro shi ma mu kwanzu kan bo kurzon wa an taktuma sadaqata ma amkana ni sada shi ma da girhane kudu mu wajirno rattilin da tsaro ha rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu kam da sadaqa zuci sarakona ya mukon wa filad mai a hukumar rabbi sin sindi suri in tubudu sadaqatu fa ni'ma in tubudu sadaqati fa ni'ma'i wa in tukhuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairun lakum girama shi ma tarana kurusan wa alla tutbi'aha bil manni wal adha wanda ni sadasar nimiya botu azyan gami la tubtilu sadaqatikum bil manni wala adha Wande bomi kuma yanjiro diko yimda manjikana ya hada makazimu mata wa njiko jiko zarratu njiko mayan jiko han ya alimin ngai mayan jiron gaidi ko a a ni muslim hayaye mumin de her jima her daje ma ba wani ni ro chodo a wannan je mi amma ni e jimma ne je mi har shi ma wata rana annan kadro wannan yin gami botun wala adha au azya wanda fuska zubumi au shiro mana la kutugulimi gullimi ni ma shiro her jimnan karo korozon wa an tafsira biha wajha Allah ta'ala karuni min arji ala bas muradanin ma walzi sa a wurgon ma yimin din ikhlasa rawalzi wa an shima wala tura'i biha nasa wanda amsa riya sorunan karodimi ala nan karodiye da yayin Allah mu kwa kamil difan dimin kurzan ndawsam ne ndawsam ne gullan sabtiya ada hura ilmu mata mai siffar indiya a wajiri ada yi somtin na walja a larabin mara walzu guzero ne kuma kona wani duwan a wasu adil na ba la amma yi muna da yi muradin jono amma gayye suron gayye suron da ne ya kala ula ta mun goma ko la tulur somye kan uskumi dai wa an tasta kira ma tu'ti wa in kana kafira? awodo gonum sarangiminde ayinim gunzi ayiri ganaro shari dalil nguro na wolo na sa gonum miya karun gamin yi kana drogin ya de cha kwa yan na de awala gulimi amma ala da wuro co, goro na yin da wuro ala tayi a yimya gana gani karun mi rurutimin ade ro da yi mana kam drobo tu sai bawo amma nguro yimya shirma rumiya ganala gisrofani min waljin annan kadro aw yimin de wande nem gon zurumi aynam gon ziyaye kan lahar mai duk wa an yakuna min haɓe amwalika ilaika liman na wallo na suru liman nayin ra'an marsura walzi gawan misal yana wanta saddaka wa an anta muhtajun aw ahwaja ilaiha nyiri shiro lambitin marwalzi na nariyan aw da ra'an marwalzi kan miyau mai duk wa an la tara izza nafsika wa dhilla al-faqir yi min din wanda yin yiri titin makam yi min da awas kata rafaro da min gozi a shekin ji kuma yi ya sha so kalkal bal na shalan wani ya kwazina kamla a wuran kwanin ma da shi kan yi dalilo shi an dasar kwanin ma yi sha wani lan kwanin ma wajen shi ya da laifin kwazina sha ilimin kwanin ma an garka jin ya kwazina ibadan ga sha kwanin ma a laritan ya kwazina langa yi annan kadurawa kan ji ya kama yi da ashirin kama yi aw karundu ana da ala anya ndu mai nozi man dalladhi yuqridu allah qardan hasana nduli ala ruturi tin turi do nin mangala Na nalan qardu turi du gullati waya kaman dere turi ro lambiti wuro liman turi ne wuro wala turi ne gullumiya, aw duro lambitin ma kaman dere lambiti amma aw gonu yimiya, waye dere yiro kalatti nan kaduro da arma sifatu riyo ya kama wonyiro aw zu turziya dina wa yasira wa zira kalan nimi ada yi wanda kuma arara yimiya dina wa ya ala yiro su sikin waya kuma dalilan biti a wurin gwani mimin duro ada shi ma kardan al kalima kalma de asal kalima qardu de shi ma al a wada kamti eh, Alamana alamana limande kamnum kamtu no gonum chamme de ada shi ma ma'ana kardu do من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له له غيا شرو كما يداجي كوا كوكسين اودن يچنا مادا كروزون غاو چنا يدمان مكوا كان باي كما على شرو دور زنا گلجين دينونو شرو دور زنا وله اجر كريم غيا شرو بيجي مكوا كان بو كما على دور زنا رتنا da yake mai guljin dono shi yim doni ishin ma dai yau mataral mu'minina yimɓeji ishin, tara almu'minina niye rumin muminna konga wal mu'minati adema muminna kamuwa yim shima da sambe wamma shi yim da yara waja cirori waja muminna kamuwa konga san maci zai alama kirdiya munafuka san maci zai ne dai yas'a nuruhum bayna aydihim da ji nur za da fallajin hunzan yas'a dai bi ma'ana lejin le tudo ne daima funzan nudru wa washin lalin zai laira da amso amsonu kazin kashiro suron musulmin kashiro sayiron nurdu wastin latar kundon zangala yau da ji mumin na konga kamuwa da yin laira da waja da ji kira sirati kwazai zai walja nur fallata sirati da biltel teldo kamza ko zai yar maka ya sa yas'a bai na aidihin kunza wa bi aymanihim adai maka muramza ma'ana nasan da soson nurdu sai ya kuri zina da ji sa'adin sandiyan nusrorin yanin turiya a yi tsayar gulcin bushra kuma yawon a da tsayar gulcin alwushirtu tilin malayayen sandiro ishin alwushirin da kudu ai matu basharu na bihi alyauma a wadda kudu nan da alwushirtiya kala kalluwa a yi nan karo jinan ala gawa nan kadro ba alwushirin da shi ma jannatin fatuwa zannaye kulwa gadina kiskan dilikata tajiri min tahti hal anhar cidan zin shimma malalajin so shim shim jirgiyau camma jiya kamana balla alama suratul qital lan gulzina ide aw biya suratu muhammad an gulzina ide مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسر وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر laddatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa ada yi sau shi ala an ja wanda ta jirmi ta jala na khalidi na biha sandiya dimzin da ya suro zan na gultuna adiya dajin ba a makarin gadi na yaro wallona dajin am da hudi nan nan za ku sai ba da ku da sauna da kawo loktula gana isha kuru sai ba am gare fa'idina da alaman galce am lanan zai sai sai mai dai gursa yi ne zai yankalci manin zan yi arshi magina do wanda kuma ya zaune khalidina fiha sallidim zai suro zannan yama allan zalika nurdo ne kuma gultuna ada fato zannan ya suron dimtiya adi huwal alfawzul azim shi ma diya nuwa do ne kambo nuwa do ne la yuqaddaru qadruhu raktin zu quality ba la tarzire nduma raksin sha su quality ba dalin zire ginaye mayaye gari la gulza da man a zaya ajam nimin zawo lan gayin kamari jinalan shi ma kin wa yo gulzaya a izita liman gayi moto gulzaya gayi aula gulzaya hangalin sun bari amma ya kurson shi tala surata da ayin kuma don dionusun mararo ga london leonusun jamni yi nan karu lefa ba go amma le suru zana yi rinda faton da lefa yi faton dimtiye nim don di ba kadawo ba kuru kila maro ishin ba wa kirmu soro amma jina yaro kaji fani me kirmu dutan nimiya ba kaji zuri kulusuna kambu kaji bumi numin dutan nimiya ba kaji zuri kulusuna awon za ya ta rumi ne ya da banin da kullum biyan da ngalta ya e kamla fanzi zai e zigar kila sirri ginzi chot lawulen su san madin zu kafin su san madin zu fato yi wurtu sabsu fi zu doni ba su kulzina bewa biya sa sai lawule bulin sai su kana lawule da muku man lezi ladi kafin lari ferti ma ferti hun ferjin ha Adai yaro ya biya ba sai yari la soro leta indu su masu tuti adai idiya biya ba gu zai da sabta tare bula lokal zai ya ba da zina ku adai yi wara ta wuce sa fare kushe ala ndiro tamo herecho mai wono dalika ade yifandon nyama ade huwa al-fawz azim shimadi anwa kambodo kamande na يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا قيل ارجعوا adkuru haldon mu'minai bayan zina yin gawan da yukuru haldon munafukai da an diro bayan ji su karawo faraskram da iraye din guljin din wono yawma yaqulu almunafiquna wal munafiqat yim ne guljin munafuka kwanga munafuka kamuwa yi gulzain na alankin jamzuro taksim sallallahu alaihi wasallam ala yi makurin yi loran karatuma karintuma da ya tamme ya ni karantama yin beji diya ishin munafuka ga kamuwa a mazara gulzain gulzain kacin zan gulzain lilladina amanu mumin naso duro amdoni dinan imanan zari tsoron muna ba ala tilon sasara sata sha zana duro na naktabis min noriko an diya gire sano ya wusa no nurdodin ganala cikon nufan ne shi ma nurdin bandam ye nyiro nurdiya wasu da shilan bayratin lati dalin zubu raskram din siratu da Islam bud nurdun imana an bela to nyiro kaman da wasin la di wasana lejin bultel la di wasana ga dalama wata dai jina ladin mu'minna munafiqa sammatus ta. shi karun zin munafiqa amma salar ishin shitran don sha nyan don sha in kijin do akutun do sun sha amma ajinda kala jire sitai karun zin ajinda awala biske yero gozna sala rocisni da yim lera da ja surin shirin saubiya sorin sai jiri ale yi kamun za kun ga so sai musulmin muslimin ka shiro sai mu'mina da suron duniya jina yin kallo loka shiro da ya adama guzai sanni munafukadi mu'mina duro unduruna naktabis min nurikum wusa noye. ande ga nur la bande nur ka do ladin gana gonyen bawa shiro sutu ya ande ile tu bande bawa alama na bilaro la ji wido bune moto kam la ko ba ni moto ko no ada buro ko mi shi ko ba ba ya hangalan zain kanum duro le ngai no ale no bilaro dawe wanda ada ande au greno nurun dodin ande faice le zanna duro kallo ga ai no zai mare ila da jitsan diro gulcin la sai mu minna da masan diro gulzen ne gulcina qur'ane malase malayya sai rujawu da sarin ya guntuna sandiro guntin irji'u wara'akum waltu no gawaro leno faltamisu nura leno ne yendur ka ando mano mana nur adamade leera din ge buron ta wando a dinan cidangala sadinan lo taro kaman sai sayro nur di chain annan kadro nan die waltu no leno dinala nur dumano aw la sayono irji'u wara'akum de waltuno na da ne chinuwa duro waltuno leno nurdu mano saya da ya sawarta walta lizan nurdu mazai ya kawo izan da ba wa na bainahum bisur ba kace zarro ba garu tukuna. izan ya sai mumin na ba zan ro gaga ana sai yar da ba ku tura wanza adamar kuma yau kace zan da ji garu tusain garu koktin kace zan garuwa da malikokciya garu da ya jiri zirin wani ma'o shi ma batinu hufihin rahama garu da suron ziri na sha da jimali da rahama da nyama da ayiro sag zanna yana kadro sag mumina ne amu su fit garu da kajila amma wa zahiru min qibalihi al'azab diyanziri nasharu ni surodan ganzajin di a yi gulimiya sakmuna bukai shi dukkan nunan kabo ba kwa gairi tana mare malmalan su da adishi ma arab duwala wa ala al-araf rijalun ya'rifuna kullam bi simahum wa na ashab al-jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idha surifat absaruhum a ashabin nar ƙaru? rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimi. sai kiladin sawartayya zanna wani sorin sai ruwa birshi alai nijilan ta wata sai kirya rikon nudura sai ya kalatiyya gulzain daji ya kama wanda an ja suro zalamai allah na dimi ngai sa gulzain ma adama malamai gulzain da ji kinjari milera ruwa a ja daji ji kilasiratirin sandiya na musulun bai zaccin silin butto waljin da ya allah kamar da ya nurra yakin kinjari da jina la mu'min kamil nurin zubul foklo wal jin munafika an girma da nur za da ba su lin waljin. wal jin na lan nur ma zai nur bawo le zai yasa sarana mu jin allah Allah mina da ku zan anzuruna naktabis min nurikum an wusa wusanoe amhiluna wusano wandele nu kwalsawi nur ndodun faydati andele yama droga ay da isan drogulcin irji'u wara'akum wal jununa du isu wadro yano jina la nur shima da malam monjin wawo monjin ba san dai gulzain rabbir ji'un la'alli a'malu salihan bima tarakt ya kama jina ro kalax ne lenge ku dongala dike hanya sake kalla innaha kalimatun huwa qailuha ada monjin ba biya gullono gultuma ya gullono ya lera ro lenma ya gawan dinaro kun shedi monjin ba ai jimin ne jina hadman tauhid ne mi ya sai ala none kan tilon shatai nabiyin muhammad sallallahu alaihi wasallam ma none harman zuno ne daraja zuno ne sunna zamani no ne shiro kirti ne ma'ana sunna nabi ro kirti ne shilan ala awan ne alshima awuru ne kashiro gon iro leran faida jindo وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب نسى جاهد عذاب dai hal alla yunadunahum sandiya bozin nduse munafukaka wa kongade muminna konga da bozin alam nakum ma'aku shi andero kondor ge wakare ya jinala din jinana ndia samana falinya kallo ya saliyen kallo ya din a qalu sai muminna de guzen bala a zahir janna jinan andiyana ya san ma'awfal amma wa azna din walakinnakum fatantum anfusakum na yi duk kilan duwa fitina hau fitina ro kilan ya doci ku shaitan ne na biya fitina zai alamana gujin ya bani adama la yaftinan na kuma shaitanu kama akhraja abawaykum min aljanna gusana ya yanzu an su libasahuma sunaydai shaitan ne na biya bangatsu da ji hoji na yi shi ma aworo ciro da yana lamba zawar alai an marahul jin da ji kurunan ne gireo aw andiro wazin gujje dro ay tarabbasu dawa'i yatarabbasuna bikum ad-dawa'ir wa ya nayro da'ira sau'i girezai sai nayro kutu wazin wa ala ra'si dalika na sallallahu alaihi wa sallam ya mara isa sandiro isa ajin guzuna din muhammad ya kollo nu makala kalan hando yi gaisa. am ya yaquluna sha'irun natarabbasu bihi rayb al Kul qul tarabbasu fa inni ma'akum min al-mutarabbisin Eh, raibal manun mana kirmu gare ne biya gare yau numa kala ne mande ne yau sa nuna rin ne da dawowa dawa bal kawuni da mano la ndu so suni annan kaduro kam la nu tiskoko so do hadi tida de niya nye numin wanda da yau no wa rabbasu mande gare a wurin al-mu'minar kutiyo wa azin digrenu wa nan da shawwa ci ku kala lamar adin ne din biya lamar alamar kin kingam sallallahu alaihi wasallam irma kasannawi shawachiko wartabtum shima shawachiko wa gharratkum al-amani da jikuruson nan dia fayyono al-amani yamgado ne katu yamane yamgado ne kila ne mangalo ne ma audi ne fanduwa ne ma ne ma ne ma yamgadi nan dia fayyono kuma nan jiro wuzura na kabro hatta jaa amrullah har ada yido lamar alayri kado shi ba kirmundo izinin ya gono la sai a a kin yam za kaman da ya sartiri shi ma da tona na Allah gara a amrullah wa gharrakum nan ya bayyana billahi kama alayri zawal bin nan ya tulo algarur gharur bil yatima faytima shi ma shatan shatan nan ya faiz zawal alayri ya tulo zawal alayri nan ya tulo afu kuma ya kan jimari kuma ya din nan ya jasu yamga doa hawa ndoa aliyenambia gozo ni yohu ala ashira zasi da kuma yono yoma kratna da mm. ji yoma ko allan yimdo ne kama laira duwa zin duso jaza na zin kan nuruwa allan da ji la yukhadhu minkum nan don ne mu na yi kare kokari kamun ko kun ganda wasa nan din tumoyin ba ha fidiyatun fidiyala shi ma fida sai ne ndaso na fida fida gulja shi ma a wadu shi lan kalan za sa royin de monjin na alai kam da fida bi ni mara amma fida amdi shi ma kulan imana ji ala kan cilan tai nawin za gai sunnan zin qur'a wadu jiro ne mata tana faral lima sunna ma ne gai shirka cuntune nimnirdiya cuntune awo haram haram ma cuntune daji allan ala karan nimin allan ne kashifan dimin lera rawa shi rahama fandimin amma ba ni mai ga wanda fida yiro diodu mo jimba anama kama fida salinya kama skuri adai sada yakia tuluria video ya saya ai ma so su fida ina sani aro kollo da nye sha azaw alaidin noye sada riga yi sharalan beji sharalan zusuna mai tunumo sada dimin alayin shiro gafura ma alayin shiro gafura ma tunan karo diodu zusuna amma kam da shi ya furtun zingira wa wanzu tauhid taro da yana wa wanzu da ya sada da dimiya a wanzula mauzuna da ala ya shiro fircin au biyun zula sa'udin ala ya shiro gafirjin amma kam tauhid ba kala shirka au aunin nirje au munafo a aqida ila lalle zuku kuma da zina da gina san magwar mi maman tumoyin ba adi na aya biyu zawal ala ya dukkan zan nirgin dole zaka mu adama ai gonu mi maman faida jin ba har maro kuma wano bal yawma kurim le rawa zina allan la yukhad minkum nan din tum nan din tum ba yanin di munafikaso fidiyatun awla gwanu yi waso tumoyin ba are makurusan wala min alladhina kafaru an gartu so dina zan tumoyin ba ne munafikada sai kirdi gam da sirda don san maso kan ma wa kuma dai amma munafikada ci da kirdi yi din sai kirdi yayi nimnirin zafe te zana amma munafikada da nimnirin zarigira za kir ja an amma faitinan karo kuma yi wani ma'awa kuma nar waltiran da kannunan di san maso munafukan duwa girdiyan duwa san ma waltiran da kannu hiya shi mara wando ma'ana lamar do kalaktiram da san makan duro ka juwo nan da kan duro kalatin ala ashira zaksa alam ya wa bi'sal masir وبئس المصير زور دي بي جي كان مودي شما وتيرن كامار والتدرو على شد اساس نعم الم يأذن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا gindin wano alam ani shi loktu isnin wa ya ani bi mana alam hin loktu risiti wa kwaye lilladhina amanu min nasoro an taksha'a qulubuhum li dhikrillah karun zayin ziraktu yazu su alaikanta nan karo karun ta talala zawal alaidin gadi loktu su isin wa sayro wa ma zala min alhaq adai ma wurin kaman da sa sayin jire lura ne din loktu sudin wa isin wa karun za talalazi rimzi arar walta da lokacin su isi wa kwaya yawa na da kaman da muminna wusajin sandiya bojin kurundusar manatin burutu sai guljin tanosu ibina ba sai guljin adama da zaman da ne sami yin yakin na yi mana diya lura da tuba da zina sa zumi ne a kin romanatin sawa alai salatu yau shi lokacin su tinyewa kuwa son karun doye ta lalatire yau a yi ne zaman da kurura walja kusa duniyar dion fiyon kilon gaya duniyar dion fiyon kilon lauran tattubari suna ne da lokacin kuruya nabi alai salatu jina kwalzana da kusa handawa sa duniyar dion fiyakin uskun uskun jina kwalzana gulungo hijira ya bi da muskun din madina mai wuri tulu mai kaka muskun ya isa wuri ran mun yayi ha sadun yardiyon fi muskun uskun alayhi salatu dina kol zina dokar kuruya kace nabi isa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayarun aulan atima kuma ne wannan lokacin ne wa arbar kuma gura nan gujin wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa dala alaihim al'amalu fa qasat qulubuhum wanda sanni mu'mina yi walzai alama sayyidu kitabu tina yahudi so nasara so fa dala alaihim al'amalu zaman da sayro kuruwono zaman da nabi zaida zaman ka zada da isu kuruwono wa zudan jaskara samma isa fallada da kan moza su kuma ne kafiru minhum fasiqun kan moza su fasikar wallahi ad maro rumin kamaro lardalan aw lardari ne kriye la sola na do ne kir muslim duro chotto hangal sani inde zaman kuruzu fato musulma wai sai musulma amma sala loktu usali ne adin kirane auladi ro are dabta chuntune de kacin zan fomjin banan kaduro isa sala sur mabazu uruna suran zan fato an zuma zai ba a yi alsala zai ba sai yi zuma zuma goza, da za zai kai masar wale ne lardar arba'in na ya saya mu'amala juwi ma duwan nan gulan Loktu gana di yana allan gana laru yana na biya lenuya a yi juwi yayin eh? su sala ya satai bawo su adini kalan zan bawo amma a sham ishawo kada fan za su lankamo la lafsana na ladawar zana malam nuran na bo zana sayro tarawih salijin sayro tahajjud salijin maskin no kumbu sadin iftar sa'imina salin ramadan ko na adin da kiri za gana zai sai ramadan la ya'budun allah illa fi ramadan ayro zaman ruzuna zuna waziricin tuzuna wanda wanda lokaci jiri ya da andero isa zubsuni ala kaman kamande surondin amdoni an jata tima bero sirina imma an tariq al mubashir wa imma an tariq al ghayr mubashir alhamdulillah لله allah subhanahu الله سبحانه وتعالى دجي وازي كرني من وصن كارون ذو رسكين kirni min karun morosikin rosikin awla jimba ya ka tini awla jimi jibi ya jutin cintuni min yiro lera da taktin kalamun rumin ayi yurtukin. Da yurtikin dai adai kuma gana gana ade kun barin majalis Allah ni bai majalis tullan bai adu gonim wallahi a gana gai wuno biya lardin biya suro lardi ya man kire jiri bulan da so ada bulala so da wuni hutu ne amsa adin no zaktana zai rasu isa kira kirin zainna da rasaro le zainna namnum na laga da rumiya saura awar bati bal suro bula balle da man yarwa da man gurala suro ne ne gurala rumiya amuran zadi adin dikra zai kratel lam wazaba lenim krani min gullimiya kurunya luwala zai langa yi yo mashiri garata gagayin waloza gagayin solin gagayin solin liman ne sai rofarar la sunna guziba karsadi Sadi assalamu alaikum gulja ya kata sayro sawarti adan kura wala ngila gi ne sani kuna ko landoni na rafi ula ti da masamma sultuna <laughs> sulsul da walzina chaman sulsul road maron bangalar an yi zuwa zai simoyin fatiya ade zuzi da sai irin gira gujin bawa malamai gulzana gulzana ndiyo ya muko za hajin na waje shirati shi za hajin bawo ma'ana zini muko mu hanin mabiyan yiro sadin ma ranin narin kasam yake in kwalle shi hange gullun ba non gurma sayro har maron yin malam ma shi min da atara walle wanda yawo na kan mai timani mi ranin jire gullumin sandiro amma timani mar waje ranin gullun ba yo ade sukin ngurala asalan no kraba mashirin salizai bi assalamu alaikum mayan tilon tilon mayan tilon tilon fatiya ci zalizai mayan tilon tilon liye mara gulsa min ma kwari yana ya kwalsan bawa duwanen mayan tilon asalin mayan tilon mai wuyan mayan tilon kuru da za mayan tilon da yin girar sarin ba mayan tilon eh, ya kirimiya langayi wasallim shi mai omi ogu zaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatiha. Ndiri ya zodo. Allahumma salli ala sayyidina na sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul shi afiya ku kul ya kul Allahu ta'ala sallallahu kul Fatiha. Kalam duma baini min. Ni ma jinin gullim kurudimi. Ngo karanya gum. Wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhi. Yaudiya su kuma da ya sandi a zaruzuna nasara su kuma da ya sandi a zaruzuna a o adin din ba saudu cokko kuru saudu na da mai sai ron zuriyo ro kaccero shi mai da zakar kallo sadi buroyin furti ba dole wanda annan kaduro karun da ya talala alam ya'ani lil ladina am loktu sibin wa mu'minar an taksha qulubum karun zai irijin alar karun zai yajin kurutul alajin alama kama yaqulun inda malmominu na alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalu mu'minna hayya idan sandima sa sandiro ala sandiro taktiya karun da yaji ala ruri rine guza sadin ya yaji awada haram be gulman yaji amma kun ala rine guza ya wuce sayin na baji ala ruri ne rine yo yo ala ruri rine ya yongala mamana awada haram bi ala da e sana yo haram ya ko lewu bukin haram di ayi adin ya zama annan kaduro awada haram gu zai ya sha jini nim haram zin sha gana ne ala gole ne ala ya sha shi tuzuro surun hirma lokacin sinin wa qazan lil ladina amanu lokacin ce ga ne kurku an a da ma na taksha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq awdani kurukuma isaima jiri lurani diro karuza kwa son talalazinwa wal muradu ma nazala min alhaq alquran wala ya yakunu wanda yasandiye walza indiya na utul kitaba min qabl alama sayiro ne sayiro kitabu wa cina kawusa yoro sai ma yaudi yaso sai ma nasara yaso yaudi sayiro loktu gona ya isa adin da fallada ka anza surro choko ala ida fraza ya ka anza sakin asayro kuturu frazia ka haza sakin nasarai adai isa adi ka frazia adi sakin adi frazia adi sakin musulman mai alai kaman da luran da siriyuna rubima ko an gu faltina la adin rumin nana nasara da mai jiri da rawaltina rukula kiji ba sujira kujiba, ba kan ba ja shitra da majiri la ajabba ha kin zambi waja su da ajabba biya mu'amala za zama adin duro luwata amma adin da Rumi rumiya moduwa sadinna kamar da yasu wanzu suro lura ne gulzina fadi un husna fad'uhu biha ngiyam allah alaihi wasallam an da zina su haka mai shan gudun yaro amma ne gonin wani da yasa ko su jindi so saudu sakinwa wa? jindi dan be zauro sun su satin ma ba don moduwa da moduwa badun badun badun badun su alai kinta ya kajiya sha sun zitamin din shi kuma na motini min fanimin kilan bi mo son yiro galtoro raksuna amma jin di alun yi kilan zama ro auraksina ba sokon yiro da jin amma kuru dai alar no kridinimia da isin yiro awra kawulin uku ala yasridu wajidu ala ndia saka kuma wano wala kan kal na otul kitaba min kabil wanda walza jiri yahudi so nasara so idai sai ro taurata cina kuma injila cina amma ai wazo fa tala alaihimul amadu zaman da sai ro kuru Na biya bayan zaman da kuru wano ya da auri fa falza fa falza fa falza da ji fa qasad qulubuhum karu zane ci ko amma alhamdulillah luran daunin ko luran kiranimiya kam la karun zinziracin kam la yajin kam la imanar zitirin kam la adin ya kare rama ganagin ya adin amma sai da karun zarba ce bozuna surun din biyayi amjiriya da ya karun zace bozuna dai luran kiranimi nan goyi no zina bal kallo ya kiran nuwi amma luran da bulan wajib jirce regulena dai. sirri la asali na da ni ma ya fafarnu ni ma yiro yake ni ma shi tare hurbala gulmana da kam ah, harami la roi ke kazu na shiro yake ka shi ma kazu ko bar zina dun goyi bun gambe la rotu su kamude wanda so din ya asiri wanda mukon zulman nan zai ha su kuma in bi suro din na biro wasalima adu tiyan bi ada cira kalama ila cira matare ila cira budulor maila nusi dina wadi malumma fadru kuna da kuma usuro kuma yin ruwa sadi sadi kala kanu yin gana zana la allo sai ruwa za ruwa zai ya kanu gaga zai amdura kasuwa duwa zai la karama kan marisa tendin alama bebi roba ya ruma ya bebiro ya dai zahiru larisa tendiya su kam da ruwa zai jindi na do ne kamdi re na da nade riwlan colzoy day kamdi tinsen fanjin aɗa yiɗiya folde sippa kamɓe ɗi a wanzu lasu da ya yi rozu kintul kirimi ya da kwanu a wanzu gagazu kintul kemi fito wanzu na da gozu kira zuro fijo san mabalau amma ma ne kurusun kirmalin biyar allah ndo kuru wandi mana yende wi ha yi ni ade duk soroka nen danye do yi kwa wa yaqulu du'afa lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'a li gullin am ga nasur kura do ande ne ma gaye an ro azawa ala idulu no ande ana shi mo sana shi mo jamba siriu kaje din kannun wa rawo mo ba annan kaguro cino am soro jire da gullo Gina da ay magi samma kurjina mata imma jina fandike wa imma kamla an gisinge waya layira ma ke duro andu mai sirin bawo wanda sai da fasar qulubum qarun zaba ci kuzuna wa kathirun minhum fasiqun ahli kitab kuma ne kan muzo zo fasiqa al an ta'ati allah ta'ala zawal ala yadin ba san masaluna li'annahum tarakul amala bima anzala Allah alaihim sandi aw ala sanan cidar yoda kollada wa harrafu wa baddalu sandi harraf harrafsa kurfanza wa lam yu'minu bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam aw kin jamra kumande sana dan sandi sa sarayna kadro wa kathiru minhum fasikun kan boso kamande. kumande kamande da jina Allah gawo mu'minna da sunai hal zarro dile zayin daji futudo ne loran karata Wazi diwa wazidiwa kawiyade karuroro sikinde kama yana ilamu nono anna allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha kama alade shiri nuna ni maroro sikin gawo nuna shiri yarin yi sa nuna alade ngam da sir kajin bawo ganya watar al-ardha hamida fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij ciri rumin gam da sir kuma biyan gawo kan tawo ya kujewe karara lumiya kajin gara gara ma ba san maharzina ba da ba zauna kati gulfog biya rumin da ne sadin na cime rijin ba a yiro sadin ciri nuna amma kuma ne sai su ciri da fujin rosu wandin alama adayi annallaha allaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha cili yarin gawo nuna in ala rosu ya dai karu nuna dai ala yiro rosu kin ailan wa azlan kawilan taktilan wonde kamare awongela sirimba na cha chuntunimi angela sirimba ya sha monjin ma fatini shirogulle kirinjin ma shirogulle ku gozin yayi wani bari gojin shiro ala ngodo ne ala shashi muzuro nyishi motuma rumin de ala ngodo ne ala nya kala kashi mai don tawassul kambili ata da audu ne kuma kallafin ya fanoyi kila shirka ya awari shirka ne mana yin awari bidaya mana amla dunno diyan no fanzai wallahi gaidi dunya dunya ay fande nan min beynan din bana karonya dunya do ha ayna min awman girte do awna ma girte na min ba amma awari jimiro no yana shirka ro no yana haram mo no yana zawan nabi giro no yana do ne a a siri wuri ne nongwa wande mana san yin cinde kam ne namye ya laira wa azu kamar ne gamaro gulluwi gulziya abi jawro innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'in kam bi aw ala isana garaja kaman ne ya sha lanjin male ya sha lanzai mu'minna ma sai ya lanzai ala shiraz anna Allah yal-ardu ba'da mawtiha qad bayyana lakum al-ayat tawadru najru ayatu da filli yana da filla yana ya mu'minna so la'allakum ta'qilun nan dai hanga tuno nan karo da rici da yawa na lokto ya salam alhamdulillah nasal Allah yubarika fi ma qulna wa an yaghfira lana dallatina kuma dai al'amura da hire galsi ala kazi wa sosurun den baro sidi ala yan so awan so malaman so ya gafarzu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 اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم اكفنا شر سحرة المشعوذين اللهم اقلب السهر على الساهرين والعين على العائنين والحسد على الحاسدين والمكر على الماكرين وأخرجنا من بينهم سالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله